allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi matake da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukin sarki ya gafarta wa malam har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman a inda malin ya tattaro mana ayoyi da hadisan annabi waɗanda suke da alaƙa da abin da ya shafi tauhidi yake fassara mana su da fassaran da malaman farko suka yi masu a nan ne malin ya kafa babi mai taken alkaba'ir babin da ke bayani dangane da manya-manyan zunubai zunubai da allah maɗaukin sarki ke fushi da su kansu zunuban kuma yake fushi da waɗanda ke aikata su to anan ne mala ya kawo mana hadisin abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda inda annabi yake cewa akwai daga cikin wasu laifuffuka wasu daga cikin manya-manyan zunubai waɗanda suke hallakar da mai yinsu sahabbai suka roƙi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya fayyace kuma ya bayyana musu waɗannan laifuffuka yaya suke yi masu bayani yi masu fashin baƙi domin su san su don su taka tsantsan kasa faɗa musu daga ganin ne annabi fara lissafi har ya kai ga ya bayani da cewa riba tana daga cikinsu to malam ya yi mana cikakkun bayanai dangane da mecece riba ya ake cin riba menene hukuncin da ke kan wanda ya ci riba ko ya ba da riba ko ya rubuta riba ko ya zama shaida a kan riba muka ji su duka tsinuwar allah ce take tattare da su sannan annabi ya ce riba tana tattare da wasu miyagun ƙofofi na bala'i ƙofofi na musiba mafi sauƙi daga ciki shine kamar mutum ya tara da uwar da ta haife shi to ganin wannan hadari ya sa muka ce kai jama'a mu tsaya mu tattauna sosai don gane da al'amarin ruban nan a nan ne karatu ya kai mu har zuwa ga shin wai wannan ruwan banki da ake ɗiga ma waɗanda suke ajiya a bankin da kuma wanda banki ke sawa a bata lokacin da aka ci bashi a hannunta shin wannan ya halatta a musulunci ko ko bai halatta ba domin addinin musulunci a cikin alkur'ani allah maɗaukin sarki ya hana mu musulmi mu ci dukiyan 'yan uwanmu a tsakaninmu da ɓanna an gano wannan da kyau ko to in ko wannan abin da ake ɗigawa mutane a matsayin abin da suka aje a ma'ajiyansu na banki haramun ne to ya zama wajibi al'umma su nisanci wannan to mun gabatar da bayanai masu yawa masu faɗi sannan masu gamsarwa a inda daga ƙarshe karshen nan malam ya tattaro mana fatoyi ne na manya-manyan malaman misra ɗibga-ɗibgan shugabannin kwamitocin fatawarsu da shehu-shehu na manyan ma shugabannin jami'ar azhar to bayan da muka ji waɗannan bayanan ne kaf sai malin ya ce wa bi hazal bayan al-mu'jaz ƙarƙashin wannan bayani ɗan taƙaitacce ya ta bayyano anna Harima fawa'idal bunuk al'amari zai bayyana ƙarara da cewa kun ga wannan kuɗin ruwa wanda banki ke bayarwa ko a bata wa ha ainu ribar jahiliya wannan ita ce tsantsar riban jahiliya wata shari'a ta hana ga ce a yi ta wannan riban an yi modernizing da sai mu ce to kenan duk abin da ya zama model ne wanda aka kera shi aka tsara shi a yau kenan ya halatta in ga ce eh sai mu ce to kaga giyan da ake sha zamanin annabi har qur'ani ya sauka ya hana ai ba irin ta ake sha a yau ba haka ne da zamanin annabi irin waɗannan giyan da ake sai da su a sabon gari a kwalaba ne ai ba su a zamanin manzan Allah ca nike na zamanin annabi ba burkutu ba ne ke ne yanzu burkutu ne kaɗai haram jama'a mun gane burkutu ita ce kadai haram wannan giyan da ake zuwa ake zubo su ga nan allah ya kiyaye da annabi ya tsine mata ya tsine ma mai shanta mai shayar da ya ta maka tsine mai ɗan dakonta duk wanda yake da alaƙa da giya annabi sai da ya tsine ma mai wannan aiki albarka to kenan sai a ce giyan da ne banda giyan yanzu shi yasa annabi ya kullu kuciya a kanta ya ce kullum muskirun hamrun wa kullu hamrin haramun duk wani abin da ke bugarwa giya ne duk giya kuwa haramun ce to haka riba take jama'a mun gano wannan da kyau ku ba ka da zunubin da a duniyan nan kaf da allah maɗaukin sarki ya ce wanda bai bari ba allah zai yi yaƙi da shi in ba faɗa da mumini ba an gane wannan da kyau ko domin allah ya ce ana sanar da su su shirya ana shelanta masu yaƙi karawa da allah maciyar ba za su iya allah ba su iyawa allah maɗaukin sarki shiryar da mu mala ya ce huwa ƙaulu ƙadimun li ulama'il umma al-islamiyya fi jami'a qatariha ai ga ita wannan fatawa na haramta riba da kowane irin fannoninta da ɓangarorinta da caccanzawan launinnukanta to ita ce fatawan al'umman malaman duniya na musulunci tun da da can kun gano wannan da kyau ku sai mala ce fi jami'i a ha malaman jazira ne malaman gabas ta tsakiya ne malamai ne na afirka malaman asia ne malaman turai ne musulmansu ko ina fatawansu bakinsu ya haɗu akan cewa ita wannan riba wanda banki take sa wa mutane cikin kudadensu to haramun ne kai tsaye to sai mala ya ce wa darraja alaihi ulama al-mu'asirun haka malaman zamani wadaraja alaihi ulama'ul mu'asirun malaman zamani suka bi akan wannan fatawa na malaman daure mimman tawalla manasibil ifta'i wa ghairiha cikin malaman waɗanda allah maɗaukin sarki ya ba su jagorancin kwamitocin fatoyi na manyan malamai da kuma su kansu malaman da ke cikin waɗannan fatoyi sun tabbatar da irin wannan mu'amala to haramun ne ba daidai ba ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa wajibi ne masu kuɗi da gwamnatocinmu su ɗauki shawaran da rabita ta bayar da cewa a kafa bankunan musulunci na gaske an gane wannan a kafa bankunan musulunci na gaske kuma a taimake su akan don a fidda al'umma daga cikin wannan haɗari allah maɗaukin sarki kyauta malai ce falbunok a taƙalidiyya arrabawiyya alƙa'ima fi biladina min هي من imar الاستئمار malai malam ya ɗauko wata magana wanda ya kamata mutanenmu su natsu su ji ta su gane su fahimce ta inda yake cewa falbunuku a taklidiyya kun ga waɗannan bankunan da muke kwaikwayo daga wajen kafirai eh turawan yamma arrabawiyya bankuna na riba alƙa'ima fi biladina waɗanda aka kakkafa su a garuruwanmu inna ma hiya min mukhallafati al-isti'mar yana daga cikin abin da gwamnatocin mulkin mallaka da suka gabata suka bar mana arra'asmali wanda ya danna dukiyanmu suke ƙoƙarin su mai da mu baya jama'a duk jama'an da aka waye gari aka halattar da riba a cikinsu sun shiga uku an gane wannan da kyau ku dukiyarmu gaba ɗaya yana hannunsu komi sun dafe sai suka ɗauko riba suka shigo mu da ita domin duk sanda mutane suke mu'amala da riba to allah maɗaukin sarki yana ɗauke albarkan da ke cikin dukiyan duka yam haƙullahun riba wa yurbi sadaqat Allah madaukin sarki shiryar da mu mala ya ce wa anzimatihi arrabawiyya da kuma tsare-tsaren dukkanin wannan hada-hada da harkan kuɗi da turawan mulkin mallaka suka tafi suka bar mana gado wanda tsari ne na riba allati gharasat fi nufusi ba'd nas wanda wannan tsari an dasa shi a cikin zukatan wasu daga cikin mutane anna liktisadi asabul hayati suna cawai irin wannan harka na tattali to yana daga cikin ƙashin bayan rayuwa falbunuk asabul liktisad to cin da kuwa harkan tattali ƙashin bayan rayuwa ne to shi kuma rayuwan shi kuma tattalin to ƙashin bayan shi menene waɗannan bankuna ne rayuwa ba za ta yi ba sai da me harkan kasuwanci da hada-hadan yau da kullum ko to abin da ke rike da wannan hada-hadan da rayuwa ba za ta yiwu sai da shi ba to banki ne kun ji abin da suke faɗi wal fawaid su kuma wannan interest ɗin da ake samu su kuma asabul bonok su ne ƙashin bayan bankuna in ba wannan interest ɗin banki ba zai tsaya ba in ba banki tattali ba zai tsaya ba in ba tattali rayuwar mutane ba zai tsaya ba kun gane da aka hada abin ko ta mala ya ce na a uthbitatil bunukil islamiyya lil jami'i a amaliya lil jami'il amaliyan anna iqamatul bunuk la tamnahu fawaid amrun mumkin wa annaha tattasi'u li kulli anshita al-masrafiyya wal maliyya mala yake cewa to wannan magana da suka bade ba daidai bane cewa sai da interest ne banki zai gudanu banki kuma shi ke gudanar da tattali tattali kuma ke gudanar da wa rayuwar jama'a to tambaya a nan kafin mu ji abin da mala ya faɗa zamanin annabi da aka hana musulmin wancan lokacin mu'amala da riba ba su rayu ba ba harkar tattali wani wani irin maganan banza ce jawa mun fahimci wannan da kyau ku yana ka faɗa haka mutane so suke sarka rayuwa irin ta bulus kawai mutum na kwance cikin ac ka je ka wahala ka kawo kuɗi kawai shi kenan shi yana nan da takardu kawai na ɗan haka kuɗi su rika zuwa mai na banza ba wannan a musulunci sam shine malami mai da masu da martani a fakaice ya ce fihini uthbitatil bunukil islamiyya sai muka ga san da aka kafa bankunan musulunci lil jami'i amaliyan aka waye gari yana aiki a ɓangarori mabambanta sai muka san anna iqamatu bunuk la tamna'u fawaid amrun mumkin a waye gari banki a hana shi wannan interest ɗin da yake sama abu ne mai yiwa kuma su baka bashi sannan kai ka aje ba a sama ko kwabo ba abu ne mai yiwa kuma bankin zai gudanu an gane kuma wa annaha tattasi'u kuma sai ga bankunan musulunci suna ƙara mai faɗi da yalwa li'an shi tattalin masrafiya wal maliya bankin yana ƙara samun nishaɗi yana buɗe rassa a ko'ina kuma kuɗin bankunan na ƙara haɓaka jalinsu na ƙara girma a ina aka ce sai da interest sai da riba sai da kuɗin ruwa a ina aka faɗa cewa banki ba zai yi ba matsala abin da ke faruwa ko bankunan ne an gina su ta hanyar cuta da cutarwa in ba haka ba banki za ka kawo kudinka za ka aje ƙa'ida za a zauna za a yi kun gano wannan da kyau ko ƙa'ida ce za a zauna za a yi ƙarara wani irin ƙa'ida ni na kawo misali miliyan ɗaya za a ce wannan miliyan ɗayan aje ma za a yi e aje man za a yi to shi sai an sa sai aje maka tana nan idan wani ya zo yana da bukatan zai yi kasuwanci da wannan kudin sai banki ta kira ka ta ce ga wani mutum ya zo wane ne na wuri kaza ga komi da komi nashi mun bincika mun tabbatar yana da sana'an nan mutumin kirki ne mai amana ne ko mun bincika wannan kasuwanci nashi ba haɗari saboda haka in ka amince za mu ɗibi kuɗinka da kuɗin wane da wane da wane da wane za a haɗa mai miliyan ɗari za a ba shi zai je zai rika kasuwanci a duk wata uku ko wata shida ko duk shekara zai zo zai faɗi me aka samu a kasuwancin mu kuma za mu sa masu sa ido duk abin da aka samu to mun yi zai raba biyu zai ba banki kashi ɗaya ko kuma zai raba uku banki na da kashi ɗaya kai mai kuɗi kana da kashi ɗaya shi kuma mai juyawan yana da kashi ɗaya mu za raba kenan mun gano wannan da kyau ko ko karaza an gano wannan da kyau ko to ka yadda mun yi sa hannu sa hannu ana nan duk abin da aka samu na wannan harka kaga za ka samu naka kai tsaye kuma ka san me za ka samu ma'ana idan ya je kasuwa sai allah maɗaukin sarki a wata uku sai ya sa ya samu riban miliyan uku kaga yana da naira miliyan ɗaya mai ajiya yana da naira miliyan ɗaya banki tana da naira miliyan ɗaya idan ya tafi da kuɗin ya ƙara juya sai ya samu miliyan talatin in aka zo banki tana da miliyan goma shi da ya juya yana da miliyan goma kai mai ajiya kana da miliyan goma da ya tafi ya ƙara juya ya juya sai ya samu naira miliyan casa'in riba kaga banki na da miliyan talatin shi yana da miliyan talatin kai mai kuɗi kana da miliyan nawa kun gane wannan da kyau ko in kuma kuna da yawa ne kuka haɗa kuɗin to haka za a raba gwargwadon abin da kowa ya samu ba wai a ce kana da miliyan kaza to ai kaza kenan to an yi hayan kuɗin kenan wannan riba ne Ba ka san me aka samu ba Ba ka san me yake da kuɗin ka ba ba san wanda ya jiyo kuɗin ba Ba ka san komi ba Ba ka san riba ka sani Ba ka san faduwa ba ana nan sai ya zo sai ce to an samu matsala da muka je kasuwa ka juya kuɗi aka kaza to an samu faduwa an samu me an samu faduwa sai aje ce to shikenan nawa aka samu faduwa sai aka ce an samu faduwan miliyan uku to shikenan sai a kira ku a ce to shikenan hannun da ya irga riba to kuma zai irga fadi saboda haka banki ta yi asaran nawa miliyan ɗaya a cikin kuɗin ta kawo kai ma a cikin kuɗin ka kai asaran miliyan nawa miliyan ɗaya shi ma wancan ya yi asaran miliyan nawa miliyan ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau in da kuɗin sai ku dawo da shi in ko babu to kuɗinka da kaji a ciki za a cire shi kuma wancan dole da da wannan naira miliyan ɗayan don a cika ta kenan in aka samu faduwa dole kowa ya irga mai faɗi in aka samu riba dole kowa ya irga riba sannan riban zai rika hawa da mai da sauka gwargwadon abin da aka samu ne za a raba kuma ba kowane shashasha za a ɗibi kuɗaɗen mutane a bashi je na juyawa ba sai mutumin da yake da amana domin kana shi kuɗi je na juyawa ya ci riban naira miliyan ɗari ya zo ya ce muku naira miliyan uku ya samu bankin ana sa ido ana bincikawa mai ake yi wannan aikin sa idan da zama a wasita tsakanin mai kuɗi da wanda ke juya kuɗin kun gano wannan da kyau ko shi zai ba su halaccin cin wancan kuɗin ba su banki ba sa komi sai su je kawai sai ba a san ma me za ka yi ba za ka je ka bude gidan yankan kai ne su ba ruwan su kawai ka cika masu ka'ida in ma san me kake yi shin abin da aka samu aka ba bankin kai ka san nawa aka ba su eh ba kawai abin da suka ma za su baka ba sannan ma an faɗi oho jama'a matakan suna da yawa wannan kawai dan bangare ne daga cikin bangare kamar ɗari na irin waɗannan kasuwancin sannan wannan bangaren ma yana da bangarori da yawa wanda sai an tsaya yi maganganun nan da yawa wanda bankunan ya kamata samu ƙwararrun malamai ne malaman fikihu waɗanda sau ƙware a ɓangaren kasuwanci na zamani da kuma na musulunci na da a tsaya a tsara masu yadda wannan al'amarin yake sai su fitar da tsare-tsare su rika yi ya zama ba cuta ba cutarwa ka gani kowa can zai kai kudin shi to amma su kansu mutanen bulu suke son su samu kawai ka haja kudin zuwa karshen wata ka ga ƙari shi ko kila wanda zai je juya kudi na gaskiya ba haka zai yi ba za a ce nan da wata uku kai kuma da yake mugu ne so kake ka samu kudi nan da nan nan da nan na halar ne na haram oho kai dai ka samu me ka samu kudi kawai za jama'a mu ji tsoron allah mu ma kanmu allah madaukin sarki ya taimake mu mahala ya ce falƙaulo bi taharimil fawa'idil bankiya kun gazance na malamai da ke cewa haramun ne wannan interest da banki ke sawa arrabawiyya irin waɗannan bankuna da ke mu'amala da riba laisa qawlu ba'dhu man yufti fil qanawatil fada'iyya fa hasab ya je ga wannan ba magana ne da mutum zai je ya hau kan intanet kawai je magana kawai don ya samu lokaci su hutun shi na banza ba bal huwa qawlu man zakarna wa hum ghaidun min al ala ce kai maganganun waɗannan hamshakan malamai ne kuma ɗan kaɗan ne cikin ɗaruruwan maganganun ma malama ga kawo maka dan da da lokaci a ce abin da kaɗai ma muke yi kenan ko sai mun kawo maka malamai sama da dubu da suke magana kan wannan interest in naku haramun ne mahalai ce mimma a'lano anna fawaid al-bunuk wanda sun fitar da fatoyi akan cewa riban banki hiyar ribal muharram wannan riba ne na haramun wal maqam la tattasi wa hasarahum da wannan dan daga cancan lokaci ba zai yiwu a ce mu ɗibo maganganun duka sai mun kawo su ba amma dai ko waɗanda muka kawo muka tsaya daga daidai nan to alhamdulillah alantana ma da sauran ƙari an gano wannan da kyau ku to bayan da malam ya wannan bayani sai ce a haka ta'amul ma'al masarifil islamiyya ga hukunce-hukunce da tsare-tsare na mu'amala da bankin musulunci anan ne za ka rena kanka da kake cewa wai akwai wani bankin musulunci a najeriya don ni gaskiya ni ban ma san inda yake ba ko ma ban ma taba jin sunan shi ba mun gano wannan ko ban taɓa samun wanda ya ce man ya san shi ba an gane shi dai bankin musuluncin da ake cewa wai akwai ban san inda yake ba sannan kuma ni ban taɓa samun wanda ya ce man ya san shi ba sai dai kila ce banki ne wanda musulmi suka hada kudi suka bude amma ba na musulunci ba in na musulunci ne to shikenan ko da kuka ce akwai bari mu gwada ku ji yanda ahkamu ta'amul ma'al masarif islamiyya sai a hada da wancan aji in haka ne shikenan shi din ne shi wanne oho ni ba san shi ba ku ne kuka ce dama kun san shi kaga ashhadu a wuyanku kun gano wannan da kyau ko amma bari mu ji a hakamun ta'amul ma al-masarif islamiyya malaici al-masarif al-islami bankin musulunci huwa mu'assasatun maliyya wata mu'assasa ce wacce aka kafa domin hada-hadan kudi ta ƙumu bi tajmi'il amwali aikin wannan banki ko wannan cibiya da kafa domin kula da hada-hadan kuɗi shine tsayewa wajen tattaro kuɗaɗe ha da kuma haɓaka kuɗin mun gano da haɓaka kuɗin ta wata hanya sannan watan ha da kuma sa kuɗin a juya kuɗin kuɗin ya haɓaka lissalihil mushtarikina saboda amfanin waɗanda suka aje kuɗin da waɗanda kuma suke zuwa sa'aru kuɗin domin wata hudda jama'a mun gane saboda maslahansu shi yasa yana daga cikin makasidin shari'a shine samar da maslaha ga al'umma duk wani abin da ba zai zama maslaha ba za ga musulunci na ƙoƙarin kau da wannan abin an gano maslaha ga wani maslaha ga wani maslaha ga mujtama wa i'adati bina'il mujtama'il muslim sannan kuma bankin yana ƙoƙarin sabunta ginin al'umman musulmi da samun masu da ci gaba wata haƙiƙi ta'awunil islami sannan yana tabbatar da taimakekeniya irin na musulunci ni da kuɗi kai da ƙwarewa da gogewa da iya hudda da harkan kasuwanci zo da ƙwarewanka da sanin jama'a da hada-hadan kasuwancinka ni kuma da kuɗi banki ya zama tsakani na da kai a ba da kuɗin don aje a juya su a bisa tsari da doka na musulunci wanda ya ce abin da bankin nan abin da suke kenan sai mu ce ka dai jara in an kai wani wajen za mu ga maka ba haka suke yi ba jama mun gane sau da bankunan in sun gama tattara su duka ina suke kaiwa ba central bank ba to akwai magana a wurin ina fatan mun gano wannan da kyau waɗannan ƙananan rumfuna ne muke magana kansu bari mu je gaba za mu ɗauko ita babbar rumfar an gano wannan ƙila a nan ne abin da kuke cewa bankin musulunci mu tambaye ku shin in sun gama tattara kudinsu da suke da shi duka ina suke kaiwa ok ta shi kuma central bank kawai aje masu kudin yake fi sabilin layi ko ku akwai dan abin da shi ma yake zuba masu shi abin da yake zuba masu ya sunan shi ai eh, za mu zo wajen yanzu muna bin ƙananan rumfunan ne ana lallekawa za a leko babban rumfan wani yana ce yana ce aha to ai ba su ma san abin da ake ba za mu shiga har central bank din hmm. ai magana na ƙasa allah madaukin sarki ya samu dace to shine sai mala yake cewa ala wifqil usul shari'iyya ana gudanar da wannan ne a tsantsan tsare-tsare wanda ya daidai da gudanarwa irin na shari'ar musulunci wa hammu tilkal usul mafi mahimmancin waɗancan usul ɗin da ake gudanar da ita wannan hada-hada ijtinabul mu'amalatar rabawiyya shine nisantan kowane irin mu'amala ta riba kowace iri kaga dai banki ba zai ba kamfanin giya ba kuma ba zai kowane irin hudda da shi ba duk wani harka na cuwa-cuwa na dillancin kwaya ko duk wani abu na ƙarya na ɓanna na yaudara da za a zo a hada da bankin musulunci ba zai yadda da shi ba kuma ba zai yadda a sato kuɗin gwamnati ko kuɗin mutane a zuwa aje ba ba zai yadda da wannan ba ni ko na san ana yi a wasu wajaje amma ban san inda ake yi ba mun gano wannan da kyau ko amma dai ana yi allah ya sa mu dace wanda kuma ya sani to ya faɗa mu zuciyar shi ya shuru mala ya ce wal qu'ud al mahdhura shar'an da kuma kowace irin hudda da yarjejeniya da shari'ar musulunci ta ja kunnin masu yi a shari'ance kun gano wannan bankin musulunci ba zai wannan hada-hadar ba wa tuzi'u jami'al arbahi sannan wannan banki na musulunci daga cikin aikin da aka sa mai raba dukkanin riba bi hasabil ittifaqi gwargwadon yadda aka yi yarjejeniya aka haɗu duna stighilali hajatil muttar ba za a kalli a aiwa ne aikin shi yana da yawa da bai kaza ba to a bashi kaso mafi yawa ba haka an gano wannan yanzu kudin mutane da banki ke ɗiba take bayarwa da kai da aka ɗauki kudinka da ita bankin da ta ba da wancan kudi aka je aka juya wanne fi samun kudi da yawa ya ba su kudinsu ne hmm? kai ne da ka ba da kudin ka ce ka yadda aka samu kudin su ɗauki mafi yawa ka yi a ba ɗan kaɗan kai ne ka ce kama sai da suke yi ne kai ne ba dai kawai sai dai ga alat an ƙara maka ba ya ka ya kai ƙarin oho me aka yi oho ina musulunci zai yadda da wannan cuwa-cuwan ta ina zai yadda da shi allah shi kyauta awil muhtaj ko a kallo wanda ya fi bukata shi a ɗura mai da yawa wancan kada ba haka ya aka zauna aka yi yarjejeniya aka haɗu haka kawai za a yi shi yasa na ala shurutihim su musulmi ko suna gudana ne akan sharaɗinsu sai dai fa sharaɗin da ya halartar da haram ko ya haramtar da halal shine kada sharaɗin da ba a da shi ba mun gano wannan ma musulmi ala shurutihim mun zauna mun yi sharaɗi ga abin da za a kasa riba ba wanda ya sai canza wannan sharaɗin in kuwa ka canza wannan sharaɗin to maganan baya ta warware jama'a mun gano wannan da kyau ku. allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa adatu ahalil haja ala tariqil qardil hasan sannan waɗanda suke da buƙatan a ba su dukiya su juya za a ba su ne a bisa fuskar rance mai kyau na halacci wadda'awati ilal islami iktisadiyyan wa da kuma yanda aka tsara yanda musulunci ya kira ko yanda za a tsara kira zuwa ga musulunci ta hanyar tattali na zamantakewa wanda za a kulla a tare wannan duk yana daga cikin aikin bankin musulunci ya kira mutane zuwa ga tattali irin na musulunci da hudda irin na musulunci ba ku jin gwamnatoci a najeriya suna zuwa islamic development bank ne haka yake ko suna zuwa neman bashin kuɗi me yasa ba kuɗin ruwa ne gaba ɗaya za a taimaka masu da abubuwa na gaske a kan suke haƙo kuɗin tsari suke da shi bankuna sun samu kuɗi kuɗi mai yawa har sun rasa yadda za su yi ma da kuɗin shine suke zuwa suke taimaka ma gwamnatoci irin wannan na yana gaya muku idan da bankunanmu za su haƙura da mu'amala da kuɗin riba ko wallahi za su samu kuɗin da sai sun rasa yadda za su kashe shi Allah sai sun rasa yadda za su yi da shi don kowa zai shiga cikin hada-hadan kuma za a samu kuɗi mai yawan gaske kuma na halal kuma duk harkan da kuɗin halal yake shiga cikin shi ko Allah yana sa ma abin albarka ne sai ka je wata banki da ce na bude wani asusu wanda babu interest a ciki a'a to wai in an hala gaba ɗaya ba tukunya ɗaya ke zubawa ba a'a me yasa kuke irin wannan ai har tukunyan sai an wanke kamar fa kai ne da matanka a gida kana zaune da iyalinka hankali kwance saboda tsaban kulawa da kai da girmama ka da martaba ka an je kayo cefane lafiyayyen cefane an je an shirya maka abinci mai rai da lafiya ga nama zuku-zuku ga kaza abinci na kanshi an gama komi sai a nemi zuba wannan abincin a cikin me a cikin po shi po din fa yaro ne kashi aka je aka zuba amma sai zaka ce ba mu ba mu mai gida na sauri sai a kan bado abincin sai a zuba maka a ciki da sauran wancan dago-dago abin da yaran can suka yi yan tsakani da Allah wannan mai daɗin da aka zuba a wancan za a iya redewa a ware ko wani a ci shi daban-daban <laughs> jama'a zai yiwu shi da ba abin da yake yi yanzu an ɗibi wannan abin da aka ce ai asusu ne marar riba amma fa ma'ajiyansu a central bank duk kuma waje ɗaya ne daidai yake da naman sa da naman alade da naman kaza da haɗa sa ina a tukunya ɗaya <laughs> jama'a mun gane wannan da a me da a tukunya ɗaya ina ake wannan harka haka wallahi jama'a nan ba daidai ba ne allah madaukin sarki ya sa mu dace shi za ku gaya masa su nemi malamai su yi masa tsari na gaske kuma su gwada su gani tsarin akwai ci ko ko babu za ka yi lokacin da bankuna za zo suna hada-hadan kasuwanci su da kansu da samu haɓakan abubuwa sai banki kawai sai zo sai samu unguwan nan da unguwanni ire-irenta cewa kawai za su yi wa mutane hanyoyi da magudanar ruwa dama ce dole samar da abubuwa na istima'iyya ko tsara kuɗin da za su yi wannan su gina muku makarantu su gina muku asibitoci su gina muku kasuwanni su gina muku kaza da kaza da kaza na ci gabanku amma yanzu sun ɗibo kuɗin riba za zo su yi muku amfani da shi kuma babu tasirin da zai illa ma ya ɓata muku lokaci allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to a nan abin da ya mana saura mu tattauna shine mumayyizatul masarifil islamiyya menene ya bambanta bankin musulunci da bankunan raba akwai abin da ya raba su ko da ɗaya ne dan kai da muke wancan bayanin a baya ka ce to ai bankunan ma da ake da su yanzu ai aikin da suke kenan a'a don baka ji maganin da muke ba ne akwai mu abubuwan da ya ware wannan daga wannan an gane kamar kai ne ka ga mace da namiji ka ce ai duk mutane ne akwai abin da ya raba su ina fatan mun gano wannan da kyau in ka ce da mace da namiji ɗaya ne to kai jahilin abu biyu ne na farko baka san namiji ba na biyu ko baka san mace ba jin da ka ce da ɗaya ne Jawa mun gano wannan dama sun ce menene aljahalu mai jahilci suka ce taswiru shay'i ala ghairi haqiqatihi fil waqi suranta abu sabanin yanda yake a haƙiƙa wannan shine me shine jahilci misali yanzu digan da malamin nan ya sa kai tsaye an ce min menene sai ce faraci sai aka tambayi wani wannan rigan da malamin nan ya sa mecece sai ce ja ce to sai a ce yanzu ya jahilci abu biyu na barko bai san fari ba na biyu ko bai san me ba bai san ja ba saboda ba zai ce ma fari ja ba inda za a nuna mai ja kuma ba samu abin da zai ce ba shine taswiru shay'i ala ghairi haqiqatihi fil waqi wannan shine ta'arifin aljahal ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace a تافين الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها نا شيخ الدكتور وهبة الزهيلي الزهيلي أستاذ ورئيس قسمة الفقه الإسلامي وأصوله wannan wani farfesa ne wanda shi wannan farfesan yana ɓangaren fikihul islami wa usulihi ne mana tsantsan fikihu wa usuluhu a wannan tsangin yake karantarwa a cikin mujalladin shi na biyar shafi na ɗari hudu da sha biyu mala ya ce tamtazul masarifil islamiyya عن المصارف التجارية الربوية القائمة على أساس الفوائد المصرفية إيداء وإقراضا مميزات واضحة ما تمتاز المصارف الإسلامية bankin musulunci ko bankunan musulunci sun sha bamban anil masarifin tijariya arrabawiyya sama da yanda bankunan kasuwanci na raba suke alƙa'ima ala asasil fa'idatil masrafiya wanda su waɗannan bankuna na kasuwanci na riba su sun dogara ne akan wannan kuɗin ruwan ida'an wa ikrada wajen in ka aje a sa ma riba in ka zo cin bashi a sa ma riba kun gano wannan da kyau ko wannan shine aikinsu mala ya ce bi mizatin ha bankunan musulunci sun sha bamban da su da bamban mabambanta mustamidda mina shari'atul islamiyya wanda wannan shan bamban yan samo shi ne daga tsantsan shari'ar musulunci wa ha da yadda malamai suka fahimci musuluncin alhasbu gairul multazam bi mazhabul muayyan mu'ayyan wanda shi wannan tsarin na musulunci ba wai an lazimta makalewa wani mazabi ne kwaya ɗaya wanda wannan mazabin ya fitar da wannan tsarin ba bi haisu yumkin an na taƙiƙa hazi ba na jahan malhudan bariza ta yadda an tabbatar da wannan tsari na musulunci a bisa tattali na tsarin islama ya fitar da cin nasara babba sakamakon gwaji da aka yi tastati'u bihi sumu da amama masarifil ukhra wanda wannan banki na musulunci ya zarce ma sauran bankuna waɗanda ba shi ba baki ɗaya wa munafasatiha da kuma yanda da suka gwada tsere da bankin musulunci da bankunan kasuwanci na riba bankin musulunci ya tsere masu fintin kau ويقناع المسلم بأنها قادرة على تلبية حاجته kuma wannan banki ya gamsar da musulmi baki ɗaya akan cewa zai iya gamsar da buƙatuwa na musulmi kowace iri wata haƙiƙi matsalibihi fi zille a hakamil ƙur'an kuma irin abin da musulmi yake nema na riba da haɓakan dukiyan shi da cin nasara cikin al'amuran shi na rayuwa bankin ya tabbatar mai da zai samu wannan duka a ƙarƙashin inuwan alkur'ani mala ya ce walhaddu eh, min gatarasatin nazar an ra'asa male ƙa'iman ƙa'imun asasan al wa tabaqiyya wal fa'ida arrabawiyya sannan wannan banki na musulunci ya kau da kai ga duk wani abin da zai so na abin da aka tsara na ƙa'idojin kuɗi da aka sa wanda aka ɗabbaƙa shi dangane da fa'ida irin na riba misali an zo da ƙa'ida cewa dole ne duk wanda zai buɗe banki to sai ya aje adadin wasu kuɗi na musamman kun gano wannan da kyau ko wanda waɗannan kuɗin da zai zama yana da su a ma'ajiyan shi su ma suna ɗibo mai interest bankin kun gano wannan da kyau ku to a wannan tsarin na musulunci babu wannan kwata-kwata ko da da kuɗin su ma waɗannan kuɗin sai dai a yi ƙarada ko muzaraba ko ɗaya daga cikin nau'ukan kasuwanci na musulunci amma ba ajiye su kawai ana mu'amala wanda riba ne ke zuwa ba ba yadda da wannan ba za mu tattauna wannan a gaba insha Allah wa hammu hazihil mizat allati bai eh, allati yubayyinu minha awjahul farqi bainal masarif mala yake cewa mafi mahimmancin wannan shan bamban wanda ya bayyana bambancin tsakanin almasarifil islamiyya bankin musulunci wal masarifil tijariya da kuma irin waɗannan kasuwanci na riba e bankunan kasuwanci na riba hiya ma ya ati mala ya ce su ne waɗannan bayanai wanda za mu fara gabatar ma al'umma a yau da izinin allah jama'a kun gano wannan akwai mamayyazat abubuwan da suka raba wannan ɓangaren da kuma me abubuwan da suka raba wancan ɓangaren ƙarara daga irin abubuwan da aka ƙirƙiro aka kawo wanda zai haifar da matsaloli na farko ya ce irtibatuhi bil aqidatil islamiyya shi bankin musulunci yana da alaƙa haka gam da gam cib da tsantsan aƙida ce irin na musulunci to sauran bankuna waɗanda aka yi wanda ba na musulunci ba yana da alaƙa irin wannan dame da aƙidar musulunci yanzu ga miza na farko kenan wanda wancan bankin bai da shi amma bankin musulunci kuma yana da shi mala ya ce almuslimu fi kulli tasarrufatihi multazamun bi usulul halal wal haram mala ya ce shi musulmi a dukkanin wani tasarrufi nashi to an lazumta mashi riko ga asali na karye kowace irin hudda sai ta me sai ta halal karye kowane irin hudda wacce akwai mai haram a ciki kaga wannan aqidan shi ne na musulunci wanda su kuma bankuna na kasuwanci na riba ba su da irin wannan kwata-kwata jama'a mun gano wannan da kyau ko mala yace fi shari'atihi a cikin shari'an da shi musulmi yake bi na musulunci to an shar'anta mai kula da menene haram yayi menene menene halal yayi menene haram yayi me ya nisance shi wannan shine ka'ida babba daga cikin ka'idojin da aka samawa musulmi cikin kowane irin tasarrafin shi an gano wannan da kyau jama'a ta bankuna na kasuwanci irin wannan da ake da sunan riba su suna da irin wannan ka'idojin akwai irin wannan matakan akwai irin wannan tsare-tsaren na musulunci na aƙida babu aƙidan kawai shine ya za a samu kuɗi ya za a samu riba ya za a samu ɗaukaka ya abu zai bunƙasa wannan kawai shine a gabansu wanda ba wannan ba bai cikin lissafinsu jama'a mun gano wannan da kyau ko mala yake cewa fahuwa ya kadimu alal halalil wadih shi bankin musulunci yana tunkaran abin da yake na halal ne a fili ba halal mai dauke malam ta shiga jiwoji ba halal mai dauke da shubuha ba halal na me eh wanda yake alwade an gane alhalal alwade kun ji ka'ida sannan almu'alimin ladhi ya inna ilaihi kalbuhu sannan kuma zai zo ya sanar da kai abin da za ka ji zuciyarka ta natsa ɗari bisa ɗari da me da aiwatar da shi wa yajtanibul haram allazi yamnuhu dinahu kuma dole musulmi a irin wannan harka ana hana mai cin haram allazi yamnuhu dinuhu wanda addinin shi ya hana mai wa yahzuruhu alaihi shar'uhu wanda kuma shari'an shi ya ja mai kunni game da fada ma wannan harka wacce take ta haram fala yajra'u ala mukhalafati hukum min ahkami qur'anihi wa sunnati nabiyihi shigo musulmi ba zai karfin hali na ya saɓa ma hukunce hukuncen da alkur'anin shi da kuma sunnan annabin shi suka tattalan mai ba وقد نص القرآن الكريم على تحريم الربا تحريما abadiyyan kuma كما alkur'ani da sunna. sun zo sun yi bayani ƙarara akan cewa riba haramun ce ta har abadan abidina din ita riba ba ran da za a waye gari ta zama halal a yi mu'amala da ita har abada haramun ce sawa'un a Kana riban nasi'a shin riba ne na jinkiri wa min ha riban masarif wanda akwai harkan da riban banki suke riban nasi'a au ribal fadli ko kuma ya zama ribal fadli ne wanda banki ma yana yi wasawawun a kana riban filbai'i shin riba ne a cikin harkan kasuwanci au fil ko kuwa harkan bashi wasawa'un a kana kardun ishilakiyan au intajiyan shin wannan rancen rance ne wanda za a ɗauka a yi gadoji ko a yi wani kun istihilakiyyan kenan mun yi bayani a baya ko ko ko wanda zai zama na jujjuyawa ne na kasuwanci kowane irin harka irin wannan riba ta shigo shari'ar musulunci ta hana shi karara ba inda aka bude kofa aka ce to cin da kaza ne to a ware a ce wannan kazan babu laifi a iya yin shi musulunci bai bude wannan kofan ba sam sam kuma ga kowa kuma dole duk wanda musulunci yake yi ya wannan dokan don doka ce tawa doka ce ta allah babu doka ne na zaɓa na cinke na abin da ya daidai da ra'ayina kawai ɗauka ambu ba ka ba ne malai cewa zalika fi ƙaurihi ta'ala wannan ya tabbata cikin faɗin allah maɗaukakin sarki cikin alkur'ani mai girma inda allah yake cewa wa halallahu bai'a wa harramar riba allah maɗaukin sarki ya halattar da kasuwanci kuma ya haramta mai riba to a musulunci sai da gaya maka wani kasuwanci ne yake na halal sannan wani kasuwanci ne na mai na riba wanda aka hana ba ga kana yin abin da ka kana tafiya a me a makance kana tafiya a ruɗa ba kowanne sai da aka yi ma bayanin shi yadda yake wani ita ce aya ta ɗari biyu da saba'in da biyar a cikin sotul bakara ai harrama jinsin riba allah madaukin sarki ya haramta jinsin riba bi an wa'ihi da kowane irin shan bamban na nau'ukan wannan riban kowace iri ne kuma duk wanda suka kawo da duk amfanin da take masu to a musulunci an ce wannan haramun ne wa anzara ta'ala bi hamqi fawaidin riba kuma Allah madaukin sarki ya tsoratar ya ja kunni da cewa duk wani fa'ida da ake samu in dai riba ta samar da shi to Allah madaukin sarki ya jimke wannan albarka baki ɗaya faƙala Allah madaukin sarki ya ce yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat allah maɗaukakin sarki yana jimƙe yana ɗauke duk wani albarka da arba jawo shi amma kuma duk harkan da ya zama na sadaka ne na ɗa'a ne na kiyaye dokokin allah ne to allah maɗaukakin sarki kuma yana saka albarka cikin wannan wannan aya ita ce ta 276 cikin sotul bakara wa aujaba ta'ala tarku kullu asarin riba wa tasfiyatihi walau kana fa'ida kalila mala ya ce allah maɗaukin sarki ya wajabta ma duk wani musulmi ya nisanci kowane irin gurbi da ɗarsashe na riba kuma ya tabbatar da ya tsabtace dukiyan shi daga kowane irin wannan interest ɗin na banki mala ya ce ko da ya zama wahid filmi'a 1% bai halatta ka bari ya shiga ba mun gano wannan komin karancin shi komin yadda yake cewa abu ne mara yawa komin yadda yake cewa kaza ne to bai halatta wannan abin a bar shi ba bi kaulihi inda Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wadaru ma baqiya minar riba ku bar duk abin da yake kingi na riba in kuntum mu'minin in ba ku mumine ne ku bar shi ko ya yake amma an kai ba mumini bane ya abin da kake so kuma ba za ka hana Allah madaukakin sarki ya hukunta ka ba wannan ita ce aya ta 278 cikin suratul bakara duk waɗannan ayoyi mun yi bayanin sa a baya wa alana alhaqqu tabaraka wa ta'ala harba wal adawa ala aklatar riba allah maɗaukin sarki ya sanar ya shelanta kuma ya gayyaci yaƙi da shirya adawa baran-baran ga waɗanda suke maciya riba ne faƙala allah maɗaukin sarki ya ce fa'illam taf'alu abin da muka gaya muku cewa ku bar mu'amalar riba in ba ku bari ba fa’adano bi harbin minallahi wa rasulihi to ana sanar da ku ku fa shirya yaƙi daga allah yaƙi daga manzan Allah da wa za ka iya cikin biyun za ka iya faɗa da Allah annabi fa ba ka iya ba don kai mumini ne ka bar harkar riba wa in tubitum amma in kun tuba falakum ru'usu amwalikum to kan dukiyanku kada ya ce ku karba ita riban fa ku batta babban magana kenan uwar kuɗinku aga ce ku karba wannan ƙarin fa allah ce ka bar shi la tazlimuna ku ba za cuce ku ba ba za kware ku ba wala tuzlamuna kuma kakwai zalunci ku kakwai kwara aya ta 279 cikin sotul bakara wa haza ashaddu iqab bil islam mala ce babu uquba mafi tsanani a musulunci kamar wannan wa dallu ala anna riba ashaddu al ahkamu hurma kuma wannan ya nuna cewa babu wani harka wanda haramcin shi ya muni kamar na riba wa afza'iha kuma babu abin da aka firgitar da jama'a wa ashna'iha kuma ya zama mafi muni jurman inda Allah ta'ala in dai mu'amala ne mafi muni a wajen Allah kamar riba listi listihqaqihi adawatullahi wa rasulihi domin duk wanda yake ma'amalar riba to wannan ya cancanci adawan allah da annabi ma'anan wannan kai mai cin riba to kai dan adawan allah ne kai dan adawan manzan allah ne kai abokin yakin allah ne da manzan shi kai ba ka da kirki domin kana fada da allah da annabi tab babban bala'i kenan an gane wannan da kyau ku allah ya raba mu da harka na riba مالچي وين بني على قاعدة الحلال والحرام هذه أنه لا يجوز للمصرف الإسلامي إنتاج أو التمويل أو الاستبراد أو تصنيع السلع المحرمة شرعا كالخمر مالچي وين بني على قاعدة الحلال والحرام جيني جمد قاعدة حلال ده حرام أنه لا يجوز للمصرف الإسلامي bai halatta ga banki na musulunci in touch yi wata harka na haɓakawa autumn wheel ko yin wani abu wanda na 'yan hikimomi da 'yan dabarbalu awistiradi awitasne'i sila'i ko su kaba kamfani ko su taimaka wajen ba da rance da za a haɓaka irin waɗannan hajoji na waɗannan kamfanoni almuharrama wanda abin da suke haramun ne a shari'ance sai malo ce kalhamri kamar giya awai ta'amulu bin riba ko kowane irin hudda na riba awai litikar ko ihtikari a ba wani kuɗi ya sai amfanin gona ya ɓoye haramun ne sau da itikari haramun ne awai tagariri ko duk wani abin da akwai rudi da yaudara da rashin tabbas awil gish ko algushu fit ta'amal wajen mu'amala duk wanda aka san shi akwai algushu cikin harkan shi ba za a bashi bashi ba ammal masarifin rabawiyya amma bankunan kasuwanci na riba fata ta midu alal fa'ida akhazan wa ata su za su ba da riba kuma za su karba wa ala da'amil itikarat musamman ma harka na itikari suna yi ba iyaka ko damuwa ma ba sa yi wa ta'ayyana alal masrafil islami wajibi ne ga bankin musulunci tawjihil mawarid wastismariha fi majalis sila'i wal khidimatil masharu'a duna israfin sannan kuma wajibi ne a kan bankin musulunci su fuskantar da ayyukansu wajen ƙoƙarin haɓaka haja na waɗanda suke hudda da su da kuma yin hidima ga al'umma hidima wanda babu ɓanna a ciki a zuwa ya mutane abin da zai amfanar da su aiki a community da sauran abubuwan da zai taimaka ma al'umma wa yura'il masraf fi mashru'atihi hajatul muslimina wa maslahatul umma shi bankin abin da ya samu na riba ana son ya lura da yin aikace-aikace a bukatun musulmi da kuma maslahan al'umman musulmin kajin da yake sauran bayanan sai mun zo katu na gaba